sai ka faɗa abin da ka fahimta ba wanda ya zo sai kawo wa ba sai ka faɗa abin da ka fahimta ba wanda ya zo sai kawo wa ko ba haka ba dole ka kawo wa narin sai wanda ke nan a ba wani magana ya wa narin ya faɗa abin da ya fahimta san ba ka magana wani ba a wajen ka fahimta ko eh to saboda ka karabi da yawa mutum ka fara lokacin da kuka yi zarfin a baya inda ka manta ba mun ce wannan shine dalilin da waɗansu malamai suke cewa ita alwala tana cikin fasa'is na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin mun faɗa wannan adadin bai ko saboda ne da annabi ce zan gane al'umma ta ranar tashin kiyama wurin muhajirina mai asal wudu saboda wannan ban alwala zan gane amma inda ku wato wannan al'ummar ta ne kawai ta alwala an ba haka ba in kowa ya yi kenan zai samu wannan fadalar in kuma kowa ya samu wannan fadalar tsakanin al'ummar ta da da ba naci ba ta ya zai gane al'ummar sa to shi ne malamin suka kafa hujja da cewa wannan shi kenan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne aka amsa da alwala in ma waɗansu al'ummai da suka wuce baya sun yi alwala din farko kana neman nasi da ya nuna sun yi kafin ka ji ko ba haka ba domin duk abin da ya wuce a bayanka wanda ba ka nan a duk labari a duniya hanya biyu ake bi a gane yanzu sun kana nan ko yanzu zanto ne an baka labari al'ummatan da suka wuce baya da mara nan wuta da mara annabi hudu da mara annabi ta'ayyud da dukkan wanda suka wuce a baya ba ma da ne za mu yi da su yanzu me ya rike mu fayyace cewa sun yi kaza ko su yi kaza ba a ba mu labari to wani irin labari ne zai zama tabbatacce wanda ƙarya ba ta ƙaukata masa ba, wahayi wahayi mu shine mu samu aya ta cikin Qur'ani ko a cewa al'ummar annabi wani al'ummar annabi wani sun yi alwala ga irin alwala ko a ce sun yi alwala kadai sai mun samu wannan mutum kafin mu faɗa in muka samu wannan mutum a in muka faɗa kafin mu samu nan mai tambaya ya tambaye mu ina muka samu sai mu tare shi ne ta zama da abin zama mu je mu tako cikin littafin sira mu tako cikin littafin isra'iliya a wannan da zai zama sai wahayi musamman tun da al'ummatan baya sun riga sun yanki me sun yanki wanda suke zamani da su ba su yi rabuwa ba yanzu da nassin alqur'ani ba wanda ya rage cikin kazzabat samud wa adul bil qari'a fa amma samud wa uliku misaliya ba halaka da su ba wa amma adul fa uliku bi rihin sarsarin ajiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية قالت فهل ترى لهم من باقية؟ كذا روت to wai baka da barin وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة غابية ثم أهلكت سبا to waye baka labarin sun yake to da baka da hanyar zaka samu labarin da suke ta hanyar wahayi Allah ya ce ko annabi ya ce fa idza kana indaka dalil taqulu bihi wa haythu la dalil fala kana ba kike na ba in ba ba magana saboda haka rike wannan a matsayin ka'ida duk abin da ya wuce na abokan baya hanyar gani shi ne nasu ya tabbata a saboda mu ba mu fasirai ne ina faɗa mana wato ladurban da ya kamata mu ladabtu da su gaba ɗaya tsakanin masu karantarwa da ɗalibai dukkanin wannan ku ɗauka mana ƙara mai zuwa ilimi za ku yi kuskure zai yi kuskure ku kuna bukatar nasiha ne na bukatar nasiha kuma idan mun tashi da kan juna sai mu yi za ta amfana da ba dan adam ko da lokaci ba a haihuwa tsakanin amma yau da gobe ke sa ya zaune kamin ba abin da ke mai ke da mutum ya zama kamili kuma sai ilimi da halarta inda ake karatu wanda sai ka zauna wani abu da jiya kana da ba ba sai ka gyara an faɗi laifukan ka goma kar ka ɗauka cewa an yi mahalici an faɗa magana magana cikin goma nan ba ka iya zama lokaci guda to da zuwa ke girma ko ɗaya ne ka ɗauka ba ka rage ba gobe ka sake rage wani wata rana ka sake rage wani har abu babu ba ke nan ba wa alaikum salam لا أقول أن مسعود يشير لأن الخلاف يسر وأنا هديت هنا في بوتاني كتي يسعى فلو مثل يستعطاني كتبت وارغما مارك قال إن سعطاني كتبت وارغما حديث دائك يدو يكو وشوها أن نجي أتي اختلاف أمة جيرانما فهي تبقى تبقى لجأنني فهي يدع السبيل لجأنني ما لم يكو تجي مقام قال إن سعطاني كتبت وارغما sai dai a ce akwai inda ake yi wa mutane rangwame game da sabani in sun akwai inda ba a musu rangwame akwai al'amuran da ake yin sabani a kansu abin da ya hukuncin hukuncin shari'a na yau da gobe wajen fayyace adadin alwala a adadin adadin farillan alwala adadin sunnonin alwala abarta mai ke kawo kwamni mai ke kawo ba'adi tana samun sabani tsakanin malamai wannan malami ce kaza wannan malami ce kaza har lokacin da bai aka samu sabani wani ce kaza wani ce kaza kun ce ku shari'a to sabanin da aka yi ta irin wannan munin sa bai kai na sabani akan abin da ya shafi tauhidi ko akida ba sai da an samu sabani akan tauhidi ko akida dole sai shari'a ke dai yana gaskiya amma a iya samun sabani cikin hukuncin shari'a ya zanto kowane da cikin su ya dace da daidai ko ya kasance ɗaya daga cikin ya dace daidai yana da ladabi ɗaya ya yi kuskure amma kuskuren ya sa an bar ladabi ɗaya da ma bangaren akida kuwa wato kaga dole ɗaya ya zanto fili ya ɗaya zanto to dan haka dai sabanin cewa istilahu kuma bar rahma wannan hadisi ne tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce kawai wani ya kisa ta yace annabi amma ba ta da asali daga annabi na'am এই এই এই wannan ba gaskiya bane bakin da sakon yake da masu wara ka fahimta da kyau da Allah ce wala zalimin musalfina illa marrahim rabbu ba za su guje ba suna yin sabani sai waɗanda Allah ya bidan waɗanda Allah ya bidan za su gane da kira to wannan bai aya take Mm. Mm. sabani da kowa da kowa domin matan nan bai tasbiya ba ba ma ji tasbiya wa maktalatu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah kada ai ma maktalatu fihi ma ji tasbiya idan ka je can gaba ga nan kira ta zo min shay'in wanda nan kira shi ya kitan fi da mu ai da kusul an nakiratu bi siyasi sharti tusid al umur idan nakira ta zo a jerin gwanan sharti to tana nuna game hukunci duk abin da kuke sabani na akida ne na fiqh ne na shari'a ne kan sunna bid'a ne kan wajibi mustahabanci ne kan haramci halalci ne duk abin da kuke sabani akan sa ya zabi mu gane gaskiya wa hukumu ko ila sa da suna wajen wajen Allah ta wannan ya shafi kowane irin ba a cewa a ah, wannan sabanin akida ne kawai banda shari'a ba a gaba ne domin annakir fi siyaqi shakku fi yace wa maktalaftum fi min shay'in kaga nakira shay'in kenan nakira gashi kuma kunci da min azza'ida zaida an yi tawkid da kalmar min wacce za'ida yuta biha li tawkid al-ma'ana wa hukmuhu ila Allah shine jawabu ta kuma da kore da safa kuma can sunan da ta kai fayyace maka fa in tanazatu fi shay'in farzuhu ila Allah wa rasul fa in tanazatu fi shay'in in kun yi sabani fi shay'in kuma na magana sai in ta kira tafi ta yi sharri domin in ya ce wanda kira tafi ta yi sharri fi da mu bayin da za ku fi da farzuhu ila Allah wa rasul idan aka yi sabani wanda ce farga alwala biyar ne wanda ce bakwai ne ba ta za mu in ga ma ba bakwai rama ne in ga ma ɗauki da rama ne sai mu ce mu ɗauki maganan biyar da maganan bakwai mu tsora kan cikin Qur'ani da hadisi mu dauki da su zama daidai ina bin da Allah ya rubuta ta iya wa ilimin mu bai kai ba sai mu dora nauyin ga wanda ya tsara fahimta shi ma bai kai ba sai mu dora ga wanda ya tsara fahimta ba kuma kullu zai yi ne alif in muka rasa wanda ya tsara fahimta mun ne masu fahimtar fahimta a nan sai muka aiki da gwargwadon abin da ilimin mu ya kai mu gare ba san zuciya mun dogara da ka'idodin da ake bi wajen kistin ba su mutunce hukunci muka gimo muka ce kaza ne ya fi dacewa ya halatta bai aiki da shi ko da kuskure ne har sai lokacin da wani ya faɗa kada kuskure ne amma in wani ya faɗa kada wani ka ci gaba da yi muka bauta Allah muna da ladan kansa ka fahimci yayin da duk aka samu sabani tsakanin malam wani da malam wani tun daga lokacin sahabbai ba wanda ba a cewa a saba magana shi ne annabi amma wanda duk ba annabi to amma yanzu da mutum shi ma ya mayar ya san wani abu kuma bai san wani abu ba yanzu mafificin al'umma gaba daya in ka cire annabawa da manzanni shine sai na abubakar da harkar annabi wanda ya fi kowa khairun nasu gaba daya shine abubakar siddiq illa an yakuna nabiyya sai fa mutum annabi ne shine kawai zai bi shi daraja to amma Abu Bakar yayi ta bada fatawa sahabbai kuma suna mai masa da martani sai musu ba haka bane wa a zo a tambaye shi wani abu yayi to shi ce to ni ma dai ban sani yace a cikin kwaya dai a da kullu da yanzu wanda ke da bayani yato to a ake wannan aka cire wannan sai ka zo bai ji masa ballar ba dan ka cikin hadisin bukhari annabi ce na yi mafarki an kawo mu wata madara a wani koko na ta na ta na ta na koki har sai da ko nuna nan kamar ya fito ta kan fara sana da na gosi na wawa ya sani ba Umar dan Khattab shi ma ya ta da annabi ya fito wannan mafarkin da ya ce da mai ka fassara wannan abin da ka ta ka ba Umar yace ilimi da annabi ya yi kuɗi sai bawa to kuma Umar dan Khattab hadisi da dama wanda ka sani ba sai da sabai da ka sani hadisin da yawa kuma sai da amma ibn Yasir na tabbata wani ya ce na ciwo ba zan iya yin wanka ba ga ba ta kama ni me zai yi kuma in fito da ta wanka sai ya ce a'a ya maza sai amma da sun ya sai yanzu kai umar da sau ka manta ni da kai annabi ya aike mu wata rana muka rasa ruwan alwala da janaba ta kawo mu ni dai sai da dai birgima cikin kasa yadda da kike birgima haka ne na dauka haka yake ce mama na kuɗe kana ne birgima gaba ɗaya ta sai kasa kai ko kai ki sai ba za ka yi ba sai da muka dawo muka faɗa annabi sai annabi ta ce haba amma ai abin da zai yi sai ka yi wa ka da kasa ka tafi hannayenka ka hure idan ka hure sai ka tafi hannayenka haka dama da hagu zuwa wuyan ka tafi ka tafi shi ke nan ka zama ta sai kai sallah in haka yawo da ta kamar sai ka bi kuma a sai wannan ka ce haka dai ko na su na su na su ka ga yadda hadisin amma da aka wani sahabi ya zo wajen sai ke salamu alaikum salamu alaikum har sau uku umar bai ansa ba sai koma ya tafi da umar ya fito sai gaja da ya bija guje yake dawo yace me zaka tafi ce daga ce da aka sallama ku ba san ku shi ka da farkawa annabi da ya waye zai baka shaida sai ce ko wanda sahabi kike sai mun da zai mun shaida sai suka tafi cikin garin Madina suka samu umar sahabbai na zaune suka ce wai annabi ya ce idan mutum ya zo gidanka yi sallama kaga na faru ko ko baki ko ba da rawa ki ba ko wanda zai ce me kenan assalamu alaikum assalamu alaikum har ku shiru to shi ke sai ka ba wanda ya ce ka tara ba wanda ya ce dole sai ya fito in ya ga dama ya ansa idan ya ansa kuma ya ce wani yana son ganin kace yanzu dai bani da hanzari ka yawo shi lokaci na gaba Allah ce wa yaqina da kurji ko farji ko ko azkara in ya ce tafi tafi dan da ya fito kasan da yake amma yau da yake wannan azkar ce wani ya zama malau ba da ya ce ya an je ma yi sallama yake da kowa ya abin a takaice kaga da aka je wajen sahabban da ke zaune yace waye annabi ya ce kaza ya ce kaza sai da aka yi tambaya sai sahabbai suka ce waye ne mafi zama yawo a cikin nan aka duba aka duba aka ce gashi shi ne wani da aka ce wani da ya ka kawo wannan ya tashi koro hadisi ya ce lalle annabi ya ce kaza wato suna so su nuna umar wannan hadisi ne ga magari har yara ba su sani da shi yayi tafiya zuwa kasar Sham ya je zai shiga wani gari sai ya samu ana annoba kamar bala'a ta ta sai da bai sahabbai menene umarnin da annabi yayi ko tiyar annabi ga mutanen da suke tafiya suka zo gari ana falara Umar baya da bayani wani sahabi yana baya ya gargawa kan dukkan sai ce annabi ya ce idan kun zo gari za ku shiga ana falara to kar ku shiga kun ba ku riga shiga ba in kuna cikin falara kuka ku mutar kuka shiga a sai an gari yace haka annabi ya ce haka ya ce annabi ya ce to mu ba sai aka fara sai kai cikin ruwa da da dama wanda da cikin mulki don su ba a matsayin Qur'ani ya yasa ibn Taymiyyah cikin littafin Rafa'ul Malam an la ilaha illa ya yake ba wani mutum daya shi kadai da ya hada da shi kan daga gaba daya dole ya san wannan zuwa da bai ce to wanda ya sani ya aiki da su wanda bai sani bai fahimce shi da dan uwansu shi ma dan uwanka da ya fahimta daga wannan hadisi ne kai ma kana da wani abin da ka sani wanda shi ma bai sani ba saboda abokin tare da juna ne ilimi yake yi kai in karbana wanda in karɓi abin da ba sani ba daga wajen ka kai kuma ka karɓi wanda ba sani ba daga wajena kai ka zanto sababi na zama kamala ta ni in zanto sababi na zama kamalar ka kullu na yukammilu ba'dahu ba'da haka yake yukammilu ba'dahu al-ba'd al-akhar to da haka sai ka ilimi ya ya ba cikin al'umma amma idan na rike nawa na ce ni ne shekul islam a wannan zamani ko wani ne da baya ba zan karɓi kowa ba sai dai a jina wato ban yi wa kaina adalci ko ban yi wa kaina adalci ba haka ma an karke naka kace la yusna wa maliku fil madina kai ka kace ne malik kun zamanin ka sai abin da kake to baka so bai kawai ka ga baka ilimi ya ko yake tafiya yake ko yake to dan saboda haka duk lokacin da aka yi sabani tsakanin wani malami da wani malami a da can ko a yanzu tsakanin imam malik ibn anas da imam shafi ko abu hanifa ko ahmad bin hanbal abin da ake bukata kar ka ce wanne malik ya faɗa ne ko ka ce wanne imam ahmad ya faɗa ne ka ce kai kai za ka yi ra'ayin da kaukar ayin ɗaya daga cikin su abinda ake bukata wanda ne ya bukatun da ne cikin su ba wanda ake bawa ne cikin su ba wanda ya kafa haba ya ce kusa zo ba wanda ya wanda cikin su imam malik ibn anas ya cikin manyan ɗaliban sa imam shafi yana cikin manyan ɗaliban sa wanda yake shi da su amma imam shafi da shi da fatawoyi da sun saba ne imam malik shi kuma imam shafi daga cikin manyan ɗaliban sa akwai imam Ahmadu na hanbal da shi hawa bin Hanbal kuma da fito ya kafa alfar haka suke daliban juna حدثنا أحمد قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر وان شيء سند da malamai ke kira sunan zahab sarkan dinari kenan kowanne da ɗaga daga cikin su jabalun min al-jibal dutse ne cikin zuwa cikin irin hadisi imam ya tafi imam shafi ya karba hadisi daga imam malik imam malik ya karba hadisi daga nafi nafi ya ji hadisi daga abdullahi da umar dan abdullahi da umar kuma daga annabi kai sai sai mata tilan tilan da sadaka wato karkan dinari yake dinari da dinari babu kabulla kowanne ka daga azirin mu'minin da dai a duniyar hadisi to kuma kowanne imam ahmad ke cewa shafi a shafi kake cire wa kai imam Ahmad yanzu ka sani sunan hadisi duk suna karanta da da zaran ka ji wani hadisi ne za a ba ka wata garzayo ka faɗa bawon hadisin nan daga Iraki yake daga Kuba yake daga Makka yake daga Madina yake a ce dai annabi ya faɗa to ka faɗa musu nan yake shi ke faɗa dalibin kanka yake kai da zara tsara hadisin sun suna yawa da haka duk inda ka ji baban hadisin da ka san ba aure na ka ji wurin wani malami ka samu wanda ne garzayo ka faɗa mu ba yake dukkan su kowa ba ya samu kamala da daliban sa ba da karantar ba duk wanda ya samu kamala cikin su gurgurdan yadda daliban su suka ba shi kai saboda idan kana da dalibai masu hazaka da basira kowanne yana bincike kana karatu ana maka gyara kana karatu ana maka gyara ba kuma rigima ba da rini ba a cikin kwanciyar hankali cikin sanyi wani ma sai an tashi abdullahi bin wahab mai an tambaye malami ne hukuncin sassafe ya zuwa cikin alwala malami ce wannan ba sunna bane ba sai kan da shi ya sunna abdullahi bin da kamar bai daga hannu da malam hadisi na nabi da shi ya ne sai da aka bashi da karatu dun mutane su sai sai ya zabo sai imam malik na sai aka fuka Allah ta ta wani hadisi na tabbata ne an ce ga shi da annabi ya yace kawo to ya kawo sanadin hadisi haddathna fulan qala haddathna fulan qala haddathna fulan kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuqallilu asabi'ahu fil wudu sai wannan hadisin ba ya hasan kamar yake kallon da hadisi ne da hadisi ne zai yi bai ce komai ba ya Abdullah bin hau bai sake sa yara yanka ka ba malik bai ce komai ba wa gari sai imam malik ya fito da abin da ya cikin ba cewa annabi yana wasar da ya kai da cikin sarwa je ka ce ka za ce yau kuma na ce annabi ya ce sai kuma ni na ce an samu nazarin da wani magana ta kare an yi gaba sai ilimi ne ce a zuwa cikin al'umma to irin wannan ikhlasin ya kamata mutum ya rinka yin kiyamun lalle da dare na roƙon Allah ya arsa ta wannan zuciya ka ji za ka karɓi gaskiya daga wajen kowane in dai sunan ka gaskiya abokin ka ne mai adawa da kai ne ya kuma ka bai raina ka ba ya fika shekaru bai fika ba ba dai sunan da gaskiya ba da zan so ita ce matar da suke nema ka ba da kowane su dace wajen aurenta gaskiya kariya ko ba ruwanka da ita kowaye ko ba su ita ne faɗa da ita ba haka ake son musulmi ya da da haka ilimi a cikin jama'a amma da aka zuwa zuciya ya haka ilimi sai sai ilimi ya har yanzu kuma in muka dawo to sai Allah ya dawo da albarka inna Allah la ma bi hatta ma bi to kai ke kai ke to saboda akwai yau da daga komiyan ba ya na ce magana hannu na ce da a abu

ايه؟ في كتير مستسلمة إلا مرة مرة ولذلك خلقه abin da wani zari ta kada kafa to wanda gina komawa zuwa ga mai kenan mai ne farkon aya farkon aya wa ma kana rabbuka mulikal qura bi dhulmin wa ahlihi muslimun wa law jaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbik la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in wa lidhalika khalaqahum domin haka ne ya halice su domin me domin sabani ko domin me wadansu malaman suka ce domin sabani to nan sai su fassara sabani da cewa shi ne sabanin da ke tsakanin wani zama musulmi ne zama kafiri haka ganin damar Allah ya san duniya ta zama huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wa nafsin ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha haka duniya take tun daga farkon ta haka tun sai an samu kafiri kuma sai samu yadda ke duk zama da ba za su zama ba dan ganin damar Allah ba za su zama da ba amma ba yana nufin haka ya halitta su don su yi ta safani ba mu ɗauke shi a matsayin safani irin wanda muke yi a yau dan idan ya halitta su don wannan kuma dan me zai hana su sabani dan me zai ce wa da su mu bi hamdillahi jami'an wala tafarraqu kaga ya hana sabani kenan ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم bi بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تفلحون سيتي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا فقد هل يعني من بعد ما جاءهم البينات فليس إن الذين فرقوا دينهم وكانوا فيها لست منهم في شيء ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا فيها وذل من ما لديهم in ya alfi su dan wannan kuma dan zai halatta shi kaga wani to da haka wancan abin da suke nufi wannan ne zai ka da san wancan maki a cikin law ta arabu kana da ala nasa ummatun wani da ya so da zama kamar dai bai ba dan suka fitar mutu wani ne wani dan wani daga tsarin su na musulunci wani da kalba mai yahudi da san mulki ba wani da kalba mu ya halitta mutane da su sabani wannan shi wannan harlaba ko wannan shi garni ba dan wannan an bai da ai na riga na rufe a wala sai dai gobe da Allah gobe da magariba ma muna da insha kuma ji kuma haka insha Allah sai mu hakuri haka abinda muka faɗa zai dai ya ba mu ladan Allah ya ji mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dan mun hada wa da rinke nan da kuma masu wa ko

galibi malaman fikihu sukan fayyace cewa ababen da ke warware alwala iri jure ne kashin farko ahda kashi na biyu asba idan sun ce ahda jam'i ne na hada abin da suke nufi da hada shi da duk abin da zai fito ta daya daga cikin kafofi guda biyu ko ta gaba ko ta baya kamar bawali kamar bayan gida kamar rihi kamar mazi da sauran al'amura makamantansu to wannan kowanne daga cikin su ana kiran shi da suna adab fitowarsa kuma yana warware alwala to kuma sai asba asba su kai tsaye ba warware alwala suke ba amma samuwar su na iya haifar da warware alwala kamar barci idan mutum ya barci zai iya nuri ba tare da ya sani ba to kaga alwala ta warware kamar kuma kafar mutum wannan ma kuma zai iya haifar da warware a domin idan mutum ya tafi mutum sha'awa mazi zai iya fita daga jikin fitowar mazi kuma warware alwala da sauran dangogin al'amura da malamai ke magana kai to waɗannan al'amura in ma su zama a hadas in ma su zanto asbab ba haka kawai za mu ce za na warware alwala ba sai in akwai dalili daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa cikin al'amuran waɗansu malamai sun yi ittifaki cewa kaza na warware alwala to duk inda aka yi baki ya zama dole kawai yadda ba wani cewa waɗansu al'amuran kuma malamai sun yi sabani Wani ce kaza yana warwarewa waɗansu ce kaza baya warwarewa to idan suka yi sabani sai mu lura da dalilin kowa mu ga dalilin waye ku karfi an gane ko to ta haka sai ya fara koro hadisai a cikin babu yace an ana bin malik radiyallahu anhu qala kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam على عهده ينتظرون الإشاء حتى تخبط رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوسطون أخرجه أبو داود وصححه الدار قطني وأصله في مسلم عن أنس بن مالك أنك أن حديثي daga Anas dan Malik sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma khadimin Annabi wanda yake yaron gidansa ne shekara tara ko goma ana san malik na yi ina hidima ga annabi amma bai taba cewa ba dan mai kai kaza ko dan mai ba kai kaza ba shekara goma yara gidanka ko mai ba fulawa ruwa ko mai wanke wanke ko direban mota bai taba cewa ba mai kai kaza ko dan mai ba kai kaza ba saboda sabajin hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka har ya dace da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam قال انا استمر مالك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم da gare sun kasance ازامن a zamanin annabi lokacin annabi da gare shi ita sun kasance suna jiran sallar isha'i a masallaci annabi bai fito ba sai ta jira hatta ta fita su. har kawunan su su rinka rangwadawa dama ko hagu shine ta yani hatta tarbiyyar mutum har kawunan su su ta karkata dama ko su karkata hagu saboda me saboda gengedi ثم يصلون sannan sai su tashi su yi sallah wala ya tawaffazuna ba tare da sun yi alwala yanzu wanda zai ke nuna wajen to yanzu ne ba wani domin ta ce su har kawai su zai yi da aka yi dama in yadda su kuma sake juyawa kuma da an zo an ce kada ga wani sallah kada su tashi kuma su yi sallah ba tare da sun sake alwala kuma wannan ya faru a zamanin annabi wannan hadisi imam abu dawud ne ya rawaito shi da imam dara kutuni wa asluhu fi muslim asalin hadisi yana cikin sahih muslim dan haka hadisi ne zai inganta to amma malamai sun yi sabani dangane da hukuncin wato barci wajen warware alwala maganar farko maganan malaman da suke cewa barci kowane iri ne yana warware a wata kaɗan ne mai yawa ne yana warware a wata kun ji maganar farko magana ta biyu waɗanda suka ce barci kowane iri ne baya warware a wata ko mai yawa ne ko kaɗan ne baya warware a wata magana ta uku malaman da suka ce idan barci ya yi yawa ya yi nauyi zai warware a wata idan barci ya zanto kaɗan ko ba ya da nauyi ba zai warware a wata kuna fahimta da kyau maganganu guda nawa kenan guda uku malaman da suke cewa barci kaɗan baya warware alwala sai barci mai yawa daga cikin madogaran su wannan hadisi suka ce barcin nan da sahabban annabi suka yi barci ne dan kaɗan wanda ke ga sunan jangade dan haka baya warware alwala dan haka idan suka tashi sai kawai su yi alwala ba sun yi alwala ba sai su kun fahimta da kyau malaman da suke cewa barci kowane shi ne baya warware alwala su ma madogar su wannan hadisi suka ce ai wannan ba gingidi bane ba duk lokacin da mutum ya rauta ya kansa dama ko ya rauta ya hagu sai ya kai da take kenan suka ce kuma a cikin wata riwayar hadisin daga wannan hadisin akwai wata riwayar da cewa aka yi har farkar da su ake kai guda shi ne sallah sannan su daga aiki wannan gingidi da ko bacci ne farkar da su ake kai bayan sallah guda shi ne sallah ga riwaya daga cikin riwayoyi an gane ku yace kana da bi sallallahu alaihi wasallam junubuhum fa yanamuna yace saura haka ganin su suke akan kaza su yi barci fa minhum man yatawaddu wa minhum man la yatawadda daga cikin su akwai wanda in ya tashi zai yi alwala kafin ya sallah daga cikin su akwai wanda idan ya tashi ba zai yi alwala ba a wannan riwaya ta hadisi mai riwaya yake cewa wala qad ra'aytu ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi hakika na ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yukazuna bis salati ana tashi ko ana farkar ko sai ku tashi ai sallah suna tabbaci a yace hatta anni la asma'u li ahadihim qatita yace ni har ina jin mai sharin da yansu mai na bacci sun mai salluna wala yatawaffaquna sannan su tashi sallah ba tare da sun sake alwala yanzu masu waɗannan hadisan suna ganin barci ko wani iri ne baya warware alwala ma'ana in za ka yi san in za ka kwanta barci da dare sai ka kwanta da alwada kai barci ka da asuba in ka farka sai ka tafi na masallaci masu wannan riwaya an gane ku amma masu kaiwa barci ko wani iri ne yana warware alwala suna da hadisin hadisi ina jin zai zo nan gaba wanda yake cewa al'ainu وكاء الصدي إذا نامت العين استصلت الوكاء annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al'ainu wika'u sahi wato ainihin ido shine madaurin dubura dan adam lokacin da kake farke to dubura kana da tsari karamin tunani sai sa mutum ya fita daga cikin an gane yace fa da sai na umartun da kidada ibn al-aswad an yas'ala annabi sallallahu alaihi wasallam cewa je ka tambaye mun annabi a wata ruwaya yace abin da yasa ni ina jin kunyar annabi ya tambaye ka saboda sarki na ne ina aure yasa babu da haka sai ya umarci wani ya je ya tambaye shi fa ta'alahu sai mu kida da ya tambaye annabi menene hukuncin mutumin da mazi ya fito mata yana da alwala ko alwalarsa ta warware fa kana sai annabi ce fihi alwudu inda dai mazi ya fito sai ya yanzu ne nan ga bakin annabi cewa mazi yana ne yana warware alwala nasi kenan daga bakin annabi sun cewa wani ne ko mutafaqun alayhi wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim da sun rawaito wannan wal lil bukhari wannan lafzi kuma na imamu bukhari da haka idan mace ya fito baka arwalan ka ta riga ta warware to inda malamai suka sabani suka ce idan ya fito mutum zai wanke daidai wurin fitowa

mani wannan bayanai sun da bayanai da bane saboda hadisi da makaranta sun baya amma ba shi kuma hadisi sun nuna kuma da jinta an fahimta shari'ar kenan ta wuce yadda mutum zai tsara ta da hankali sai abin da nufi yace yanzu dai wannan nan nuna mana cewa fitar masihi yana warware yana warware alwala da haka duk wanda masihi ya fita daga sa wajibi ne sai ya ووجن لفظ المزي قلت المزي بتشديد الزال قلت المزي ذكر zal ko su ce وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اقبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه أحمد وضعفه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنكروا حديث لقاء الله تعالى غريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء take lalle an dauka da musu da mata gare shi ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa sun makara da ilan sannan ya fita ya fita masallaci don yin sallah wannan ya tawassa ba tare da ya sake a wannan hadisi ne yake nuna wa shafar mace yana warware a wani kuma suka ce yana nuna shafa ba ya warware a don ba yi wa ka yi sumbata sai tare da shafa ba da bane ba to amma kai sai dai hadisin da yake akhrajahu Ahmad wa da'afahu al-Bukhari Imam Ahmad ya rawaito amma Imam Bukhari ya faɗi bandan da shi da cewa hadisi ne zai to ya rage ita mas'alar ta fa karan kanta Jafar wacce shi yana wani alwala ko baya wani alwala sai malamai suke tsammani wa alaikum salam ya rubuta amma bai magana cewa sai shi ne ko ba sai shi ba wa kawai kuma baya cikin waɗanda suke da cewa ba za su kawo hadisi sai sai yi ba da an kawai ya tara hadisi ne na sai ba Ahmad yana cikin mafiya yalwar da suka fan hadisi wanda ya tara hadisi masu tsarin yawa dan kusan ya tara hadisin annabi kusan dubu arba'in wanda in ka hada ruwayan bukari da muslim gaba da ba su kai wannan adadin ba lissafi ne mai kima matuƙa su daina bukatar kuma tace wato hadisan da su malamai sun yi sabani dangane da matsalar shafar mutum shin yana wani alwala ko baya warware waɗanda suka ce baya warwarewa madogaran su wannan hadisi to amma wannan hadisi ga cikin ya tabbata bai yi to ya rage waɗanda suka ce yana warwarewa su ko menene madogaran su madogaran su aya aya da suke kafa hujja da ita يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا suka ce aw la mun nasa Allah ce ko kuka shafi mata wa lam tajidu ma'an sai kuka samu ruwa ba da za ku yi alwala to sai ne ba ta da ba sai ku yi tana sai suka ce Allah zai shafa wato auna masu musa kenan shafar mace yana warware wannan suka ce baya warware wannan aya ce ba ta nuna suka ce ai na masu da aka ce a cikin wannan ayar abinda ake nufi da mulamasa nan ita ce jima'i da ana magana ne da wanda ya wanda ya mutu da ya wanda ya amma ha kawai da ban su kaɗai wannan baya ina ba za mu waɗansu sun suka rarrabe suka ce idan mutum ya tafi da shi da rikin jin daɗi da rikin sha'awa in ba da rikin sha'awa ba wannan so tsara da bayani idan mutum ya shafe ta ba da rikin jin daɗi ko tun amma da ya shafe ta kuma sai ya ji daɗin haka ko kuma dai alwala ta wuri amma gaskiya bayyanatun bayanai idan ka duba duk da tattala dalilai kamar ne da ne Imam kamar Zadul Ma'ad na Ibn kamar na Ibn idan ka duba al-Majmu' sharh Muhammad na Imam Nawawi za ka samu ne duk maganganun da aka tsara na malamai magana mafi inganci wanda suke da cewa ta ba ta wani ka bar mace ba ta warware amma idan mutum ya damu mace ya yi sha'awar ta har mace ya fito sai za a ta warware shin dan saboda ta farko dan saboda fitowar mace amma idan ba haka ba to shi kenan alwala alwala tana nan da wuta da kuma da alwala dan babu wani nasi daga annabi da ya fito karara ya nuna haka asali akwai nasin da suka nuna annabi ya taɓa mace har yana cikin sallah an bai annabi na sallan dare ne kiyamun ne sai kuma ga aisha a gaban suna idan ya rubu ya zo zai sujada daidai da zai rubu sun zai ji kafar aisha sai ya tattara kafa sun sai ture ji duk ya sujada sai gaba aisha ta ce idan eh, ya miki ne kuma mai da kafa ta ce in ya zo ran ta gaba kuma sai ya sake yawan to amma sai malamai suke yin dabara suka ce to ai wannan yana cikin sallah ne ba wai yadda ba bane da nufin jin daɗi sai suka ce to wannan niyya din da kake da nufin jin daɗi ina inda annabi ya kasance babu inda suka kasance an fahimta ko har yanzu dai kuma suka ce al aslu shine fasa'u ma kana ala ma kana wannan ka'ida ce ta malamai al aslu fasa'u ma kana ala ma kana alayhi suka ce asali kowane irin abu a ke shi a yake ba ka ɗauke shi daga asalinsa zuwa ga wani sabon hukunci illa bi dalili yusu da zalika sai kana da wani dalili wanda yake nuna asalin shafa halal ne to idan ka ce shafa na warware alwala ya zama ba ga hukunci ne sabanin asalin da aka saba a kai to za ka kawo ba hukunci sai kana da dalili in ba ka da dalili haka wani kana ba za ka kawo ba hukunci fahimta ba wanda yake kai da albayna ala malaka wala yamin kufra wala man duk wanda ya da'awar kaza na wai wai kaza ta ce to ne dalilin a duba ranar ku wa haizu na dalil to kala kala in ba da kuma ba magana na فضل yes yes hadisin da dan wake tambaya akai hadisin Abu Dharr Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da mutum yake sallah ba su tsara a gaban sa abinda zai warware masa sallar sa abu ne guda uku al-ha'id an wal himar wal kalb al-asfar idan mace ta jaki ya haka idan bakin kare ya wuce ta gabansa sallar ta warware sai a kuwa sabu ne in ji ce ma falul ahmar min al-aswad yace me bambanci tsakanin da da bakin kare yace bakin kare kawai idan ya wuce sallar tana nan sai annabi ce al-kalbul aswad shaytan ai shi bakin kare ce dan mai ta ko sai malamai su ce eh? har yau kan bakin kare shaytani abinda suke nufi da shaytani ba wai ɗan wanda iblis ba a'a shaytani ne a cikin karnaka ba akwai tiyatul jinsu ba akwai tiyatul ne da ko akwai tiyatul kinas shaydanu cikin karnuka su ne bakakin su ne shaydanun karnuka ko cikin karnuka da aka yanzu mutu ne ko mutu sallar sallar to a wani hadisi ka gana nuna idan mace baliga ta wuce ta ga wanda kana sallah ba ta sallah sallar ta sallar duk da cewa waɗansu malamai sukan yi tawilin wannan hadisi sai abin da ake nufi ragowar lada ba wai sallar ta ba amma an ra'a da biki yadda ba kun salata ba idza lam yakun da yadayhi yi muqarrati ko rali al-mar'atu al-hayd wal imar wal-kalb al-aswad annabi ce ya kafa abin da yake yankewa mu sallah dan haka ba mu magana ne yake lada sallar ta riga ta yi bari mu kammala wannan abin da ya kawo su na kufa yace abin da hadisin annabi yake ko to abin da wannan malamin ke tambaya sai ce to ga ka karanto mana hadisin Aisha Sai cewa annabi na kiyamun ne da Aisha na gaban su suna barci matan ko idan ya zo yin sallah har sai ya dauke kafafun ya zure sannan ya ci gaba da yin sallah tana kwanta a gaban